Sashen Hausa da murya Amurka yake muku magana da wannan daren Talata 19 ga watan yuni shekarar 2018 a kan mitoci 1925 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkan mu da warhaka baba ya yakubu makeri ne tare da hausa maina muhammad muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na dare To kuma kun gama jiyan labarai za ku ji tattaunawa da muka yi da wakilinmu Hassan Mai na kaina akan hali da ake ciki na rashin wutar lantarki a Najeriya wanda ya kara taɓarɓarewa a cikin wannan lokaci. Kuma akan wannan batu ne za ku kira ku bayyana mana irin hali da kuke ciki na wutar lantarki a inda kuke ko wannan lamari ya inganta ne ko kuma ya ƙara yin muni. Lambar mu kamar kullum su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tarawa kana a jero lambobin muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger a takaice bayan haka wato duk za ku ji wa'annan ne sai bayan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka A yau ne ake sa ran cewa Amurka za ta fice daga hukumar kare 'yancin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a cewa wasu jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka ɗin. Jami'an da suka yi maganar waɗanda suka nemi a ɓoye sunayensu sun gaya wa manema labarai daga kafofin yada labarai daban-daban cewa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ne ke Haley ne ake sa ran za su fito tare domin bayyana wannan matakin. A shekarar da ta gabata ne Haley ta yi barazana cewa Amurka za ta fitar da kanta daga hukumar mai kasashe 47 a cikinta saboda yawan zargin da hukumar ta kare hakkin bil'adaman ta sha yiwa wa kasar Isra'ila da kuma zaman wasu ƙasashe masu takurawa wasu wa mutanensu a zaman wakilai a cikin hukumar tun jiya litinin ne shugaban hukumar ta kare 'yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al usain na jordan ya fito yana yin tir da matakin raba yara da iyayensu da amurka ta yi akan mutanen da ke shigowa ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. A yanzu kuma a yau shugaban Amurka Donald Trump ya wuni yana ganawa da manyan kusoshin majalisun dokokin Amurka na jam'iyyarsa ta Republican don neman hanyar da za a wa fusatar da Amurkawa suka yi da manufar gwamnatin kasar na raba yara a ƙanana da iyayensu da ke tsallakowa cikin kasar a inda ta yi iyaka da kasar Mexico ba tare da izini ba. haka kuma a cikin tarin sakonnin da ya yi ta aikawa ta shafinsa na twitter shugaban ya yi ta ba da hujjar cewa amurka ba za ta zama mafakar 'yan gudun hijira ba masu shigowa ba bisa ka'ida ba a cikin makon nan ne ake sa ran majalisar wakilan amurka za ta jefa ƙuri'a akan wasu ƙudurori biyu da ke neman magance matsalar raba yara da iyayensu. To labaran kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar China Xi Jinping ya ce yana fatar Amurka da Koriya ta Arewa za su iya aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla a taron kolin da suka yi makon jiya a Singapore. Tashar tashar talabijin ta cctv ce ta ce shugaban na sin yana kalamin ne yayin da yake tarban shugaban koriya ta arewa kim jong-un da ya zo da ya kawo ziyara a china din a wancan taron na makon jiya a singapore shugaba kim da shugaba trump sun cimma yarjejeniyar cewa za su yi aikin ganin an raba koriya ta arewa da makamanta na nukiliya yayin da ita kuma amurka za ta taimaka mata ta fannin tattalin arzikinta da kuma soke rawar dajin da aka saba yi tsakanin sojojin amurka da na koriya ta kudu abinda koriya ta arewa daman bata so ana yi ba a yau talata ne dai shugaban na china ya tarbi shugaba kim akan wannan ziyarar ta kwanaki biyu da ya kai a birnin beijing dakarun da saudi arabia ke mara baya a kasar yemen sun kai wani mummunan farmaki kan filayen jiragen sama a garin hudaida da 'yan tawaye ke rike da shi yau talata shaidan gani da ido sun ce jiragen yaƙi na sama ne suka wuni suna fatattakar sansanonin mayakan 'yan tawayen huti da ke kusa da filin jirgin saman tun a satin da ya gabata ne dakarun haɗin gwiwa da saudi arabia ke mara baya suke kai hare-haren jiragen sama kan 'yan tawayen huti da iran ke goyon baya kuma waɗanda ke rike da garin na hudaida a ƙoƙarinsu na ganin sun fitar da su daga yankin ita dai tashar jiragen ruwa ta hudaida muhimmiyar tasha ce ta fannin tattalin arzikin ƙasar don kashi 70 cikin 100 na dukkan abincin da ake shigowa da shi a ƙasar ta tashar yake biyowa kuma akwai fargabar cewa 'yan tawayen na hutu ka iya tarwatsa ta da bumabumai idan aka tilasta musu ficewa daga wurin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc madalla shirin namu na wannan lokaci zai mai da hankali ne cokan a kan matsalar wutar lantarki da ake fama da ita a najeriya wacce ta zama ruwan dare lamarin da ke addabar kasuwanci da kananan sana'o'i na talakawan kasar wakilinmu a birnin tarayyar najeriya abuja hassan mai na kaina ya yi mana ƙarin bayani akan irin hali da ake ciki akan wutar lantarki a najeriya a wata tattaunawar da na yi da shi kuma ga abin da yake cewa ya kuma wato kusan kuma a ce gwamnati da yau domin al'amarin kusan kullum sai kara tabarbarewa ke yi gaskiyar magana kenan ita gwamnati a ta tana cewa sun samar da wato megawatt din ya kai kusan dubu bakwai a halin yanzu amma matsalar shi ne har yanzu talaka bai gani a ƙasa ba a najeriya nan a wuraren da za su yi kwana talatin ba su da wuta sai karshen wata ya yi za a kawo bil na wuta a dan dan musu kaɗan kwana ɗaya kwana biyu kuma sai a ƙara ɗauke ta hatta mu da muke nan abuja wato matsalar kullum sai ƙara cewa ke yi sai da misali a anguwar da muke cikin azumin nan sai da muka shafe fiye da kwana goma ba mu da sallan tarki to daga baya kuma da aka zo a kawo ta a yanzu aka magana da ake yi sai mu kwana biyu da wuta kwana ɗaya babu wuta To malasa bari mu ji da gare ka ta wani bangare ne wannan abin ya fi muni. Misali kamar a nan da arewacin Najeriya galibi kusan babu jihar da ba ta fama da wannan matsala domin a 'yan kwanakin nan na ɗan yi tafiye-tafiye zuwa wasu daga cikin jihohin arewacin najeriya kusan kuma duk inda na je za ka yi labarin haka yake ba wai wani wuri ne takamaimai ba kusan ko ina haka mutum yake sai ka kasa gane me yake faruwa ne To, kowa dai ya san dama ana da ɗan matsala na wutar lantarki a Najeriya, to amma kamar yadda ka ce wannan lokaci abin ya ƙara yin muni ko menene ya janyo wannan abin? Wato, su hukumar ba da wutar lantarkin da ke kasan an sai da su suna yan kasuwa ne yanzu. To, hmm. kullum na yi magana da wani jami'i na hukumar wutar lantarkin wanda aka ce yan kasuwa ɗin. Ya ce a magana ta gaskiya shine wutan nan da akwai ta amma su 'yan kasuwa wato su waɗannan 'yan kasuwa din, domin su ƙara rubanya su, da gangan suke kin sake wutar ma jama'a yanzu haka ina ƙoƙarin shirya wani rahoto na musamman akan wannan matsala domin ya tabbatar min cewar shi gano ne ba jewo ba domin yana aiki a bangaren wuta din, ko da ya nemi da kar mu bayyana sunansa amma yake min kwatsorat akwai wuta din amma su waɗannan ne 'yan kasuwa suna suke kutun gwiwa da munakisar kin bayar da wutan ma talakawa ita gwamnati ta bangaranta tana cewa an samu ci gaba da kuma kari akan yawan wutan da ake bayarwa din amma kuma su ainihin 'yan kasuwan da ya kamata su sake wutan ma jama'a sun ki su sake wutan ma jama'a saboda haka maganar gaskiya shine kamar da gaya ma ɗazu maganar wutan lantarki a najeriya yanzu a iya cewa gwamnati da yau wani irin matakai su hukumomin suke ɗauka don sa ido a kan ayyukan da su waɗannan 'yan kasuwar suke yi kafin sannan nan mun yi kokarin jin ta bakin hukumomi amma kusan duk waɗanda ya kamata su yi magana da mu lokacin da muka je ofisoshin su ba mu same su a ofisoshin nasu ba amma dai muna da niyyar bayan sallan tun da hali yanzu an dawo da hutu za mu kara tuntuba don mu tabbatar mun same su kuma mu ji hanyar da ake ciki me talaka ke faɗi game da wannan al'amari a ai talakawa suna nan suna guna gumi suna ta wato nuna bacin ransu kwarai kwarai saboda halin da suka samu kansu a ciki musamman kaga yanzu misali a gwamnati, an ce su waɗannan gwamnati suna turke ɗin su bayar da mita ma jama'a domin ya zama iya yawan kuɗinka iya shagalinka amma har yanzu ba kowa samu wannan mitar ba sannan ko da wuta ko ba wuta wata na karewa za a kawo maka dircewar ka biya wannan kuɗin wutan wani abin tashi da shi ne kusan kowane wata sai ka samu kari a kudin da suke kawowa wanda misali aka saba kawo su naira dubu biyar dubu hudu sai ga an kawo su dubu naira dubu goma wanda ake kawo shi naira dubu goma ko goma sha biyu sai ga an kawo shi naira dubu ashirin ko ba wasu da samu ba sai ka kasa gane cewa to kudin nan zai biya su da ilimi ne To ya wannan abin ke shafan sana'o'i na talakawa musamman ma matasa? maganar gaskiya shine wannan abin yana shafan sana'o'i musamman na masu karamin karfi kamar a ce haka da masu aski da misali masu shagunan na'ura mai aiki da kwakwalwa da dai sauran kananan masu masana'antu hakan nan sai da idan har ba za ka yi tafiyar da ka kan janareta ba to dai za ga wasu suna rufewa wasu kuma in ka zo za su maka babu wuta sai dai ka yi ka je ka dawo an kawo wuta ka dawo a maka abin da za maka din saboda haka wannan yana shafan bangarori da dama na tattalin arzikin 'yan najeriya maganar gaskiya kenan mazan Allah magani Allah na magani talakawa ma na magani kwa don tilar makula da su. da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. To madalla a gaida Hassan Maina kaina. Kuma akan wannan batu ne za ku kira ku bayyana mana yadda wannan lamari yake a inda kuke zaune. To sai dai kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington yanzu ko karfe hudu ne da minti arba'in da biyu. Kafin mu buɗe muku wayan lantar eh, wayan tarho ku ci gaba da shakatawa da wannan. Shin jirgin ƙasa kajiya, dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba, ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kuntuna. Gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makaranta. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to muna da kira muna da kira daga plateau wani ne a jihar plateau yawa suna na mustapha da mugarga to malam mustapha muna sarin ka madalla a batun wutar lantarki mun kama kwata-kwata ma mun mance da maganin shi a karamar hukumar mu na kanam local government ko za ka dan cire murya malam mustapha daga jihar plateau. eh na ce kwata-kwata mu ba mun mamance da tun kafin azumi har zuwa yau din to Allah ya gyara bari mu je jihar Kaduna da akwai wani daga Kaduna wani ne a Kaduna eh, Musa mai shayi gada malamin ce local gamman. to malam Musa mai shayi muna sararin ka eh gaskiya mu a nan gada malamin man karamar hukumar Kace local gamman wuta ta zama labari in kan san kurije ma ta koma saboda ba ma samun ta mu ba ma magana wai da sai mai wata ma ban mu ga wuta ba yanzu kaga yau wuta ta dawo layin mu amma yanzu magan da muke da cikin duhu muke ba mu da wutar lantarki da an kawo minti biyar an dauke kuma sai mun kwanuka ba mu sane ta ba kaga wannan magana cewa gwamnati ta kai mana wutar lantarki mun talakawa Najeriya gaskiya suna yaudara mu in za su sai neman mana wuta su neman mana wuta tsakanin su da Allah wannan ba gaskiya ba ne mun zaɓe su domin mu samu ci gaba to mun gode kwarai da gaske har yau dai muna nan a jihar Kaduna din wane ne mutum na biyu a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam muna sararin ka. Baba ya kuma makeri suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna sararin ka Alhaji Musa. To alhamdulillah gaskiya lamari idan muka ɗauka shawara za mu ba shugaban ƙasar Najeriya idan akwai yiwuwa. wannan magana ketko da najeriya ta ko ta ba magana wutar lantarki magana ta gaskiya ta riga sun gaza hmm. ba za su iya komai a najeriya ba yanzu a ce a jihar kaduna a ce kana biyan kudin wuta duk wata duniya a gida na sai na biya kudin wuta naira dubu uku da ɗari biyar amma ba na shan wutar ta kai ta kwana bakwai a wata ɗaya saboda Allah wani irin tsari ne irin wannan da haka mara kira ga shugaban kasa ya karɓa wannan maganar ketko din ya bayar da intakwai nepa idan ta koma ta gwamnati za a iya samun wuta amma magana ta gaskiya a yanzu dai yan nefa suna yaudarar yan najeriya ne kawai da ka muna fatan wani kiraye da ake za a ji kuma a gyara amma magana ta gaskiya magana wutar lantarki babu ita to mun gode kwarai da gaske a alhaji musan garo bari mu je jihar taraba wani ne a taraba kana magana da bala yaro ne daga jihar taraba karamar hukumar cikin headquarters galingo to malam bala muna jinka a gaskiya magana wutar lantarki a nan ma jihar musamman ma jihar taraba nan lamarin ai azimu ne ai domin yanzu haka magana da muke da kai din nan a yanzu haka nan babu wuta a cikin a cikin gari kwana da kwanaki sai dai kawai in wuta ya kusan kare in wata ya kusan kare a kawai su kama da bil su rubuta yadda suke so kawai su bukaci kawai a ba su kuɗi sai karshen wata sai su kama da bil kawai amma ba za ka ga wuta ba to mun gode kwarai dr bala bari mu je jihar nija wani ne a nija eh, kana magana da alhaji abdullahi na alhaji muhammad tungamboni to ya batun wuta yake a wurin ku alhaji abdullahi alhaji abdullahi na nan to da alamar murashi alhaji abdullahi daga jihar neja bari mu sake komawa kaduna wane ne a kaduna Assalamu alaikum mai magana Alhaji Lawan Sharkaf Suleiman Unguwan Bawa Karamin Hukumar Lera Jihar Kaduna. To Alhaji Lawan ya batu wuta yake a inda kake a Kaduna din. Wani tsohon tarihi ne. Hmm. Ake maganin wuta ya wani tsohon tarihi ne kawai. Mu ma san da labarin shi ba yanzu lafan mu da wuta wallahi billahi ina ganin mun haura kitara ba wuta. To kukan kai kara a wurin hukumomi a zo a duba muku kuwa? Na? Kukan kai kara a wurin hukumomi a zo a duba muku kuwa? eh sai lokal gamma idan muka kai lokaci ta kan gyara yanzu ita ma ta gaji ta bar masu kan kayan wannan magana na gaskiya dole ne shugaban kasa ya dauki mataki akan wuta in ana ce an samu karin wuta wajen mega dubu bakwai hmm. amma mu ba mu ga sai dai rashin wutan na mega dubu bakwai muka samu ba maganan karin wuta na dubu bakwai gaskiya to mun gode kwarai da gaske a ah, bari mu je jihar adama wani ne adama halau wani ne jihar adama to da alamar murashi malamin nan na jihar adamawa jama'a muna neman ra'ayinku ne ku kira ku bayyana muna hali da ake kuke ciki a inda kuke akan wutar lantarki wannan matsala da ta zama ruwan dare gama gari a fadin najeriya don haka muka buɗe layukanmu da saboda mahukunta su san irin al'amura da suke faruwa dangane da wutar lantarki a wato yankunan karkara da ma birane to muna da kira daga fataskum wane ne a fataskum kana magana da Yusuf babu Wazo daga garin Batisun jihar tarayyar Najeriya. To bismillah. A gaskiya mu magana wutar lantarki a nan garin Batisun sai dai mu ce mun gode wa Allah akwai wuta sosai in ba ma kwanan nan da aka dan fara samun matsala ba shine ake dan dauke wuta kwana daya biyu haka. amma in ba haka ba mukan yi kwana hudu biyar ba ɗauke wuta ba kuma an ɗauke ya yawa awa ɗaya biyu sai a ɗauke gaskiya mu anan muna mugun jinjina wa baba buhari muna masa godiya ya yi kokari sosai a bangaren wajen lantarki a nan to masha Allah bari mu dauki kira daga Neja wane ne a jihar Neja Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba to ya batun wuta a wurin kumalai Ibrahim to gaskiya mu wuta a garinmu abin da ya kama dai daga bodin ga zuwa da je sai dai a salati Na'am. saboda tun wajen shekara goma wajen sha uku ma aka zo aka yanke itace aka kafa fol fol suna nan sai dai falafalin nan na faduwa ko da kimanin a ce kimanin hasken a hitila a ce balbal mu babu shi an da zo kawai muna wani aiki ba labari kuma an ce an gama aikin to madalla da fatan mahukunta sun ji irin abubuwan da ke faɗi mun gode kwarai da gaske sannan wato da kiran malam ibrahim mai wankin hula daga jihar neja muka kawo ƙarshen ɗaukan kira sai kuma gobe allah yadda za a ji mu ɗauke da wani maudu'in kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice jiya da kuwa dazu dazu nan kenan a filin kwallon kafa na CSKA Moscow na kasar Rasha. A yayin da kasar Senegal ta yi nasara gaban kasar Poland ta Lewandowski da ci biyu da ɗaya. Shekaru goma sha shida da kwanaki uku kenan bayan nasara ta ƙarshe a kofin duniya na ƙwallon ƙafa da ƙasar Senegal ta samu kuma ita ce ta kasance ƙasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta yi nasara a kofin duniya na ƙasar Rasha bayan da tarayyar Najeriya ƙasar Morocco Tunisia da Misira dukkansu suka sha kashi a wasan su na farko na kofin duniya na ƙasar Rasha wanda ke kasancewa gasa ta karo 21. kasar senegal za ta yi wasanta na gaba ne da kasar japan yayin da misira da ke wasanta na biyu da kasar rasha mai masaukin baki yanzu haka a wannan rukunin na kasar senegal japan ta lalabe kasar colombia a dazu-dazun nan da biyu da daya mai horar da kungiyar kwallon kafa na kasar senegal aliyun sise yana mai cewa na gamsu da wasan da 'yan kwallon kasar senegal suka yi kuma sun zo ne a wannan gasar ta kasar rasha da niyya mai kyau a yau din nan sun dai aiki sosai wannan zamani ne nasu wanda ya kamata a waya bude guda A nasa bangaren tauraruwar kwallon kafa na kasar Brazil din nan cewa da Neymar bai halarci atisayen 'yan wasan Selesawo a ranar yau ba. Sanadiya ko shine ciwon da gabar kafarsa take yi ta dama abinda ke sawar ma'auta sha'anin wasannin kwallon kafa a ayar tambaya game da yanda za a ci gaba da ganin Neymar iko a a wasannin na gaba na kasar Brazil na kofin duniyar na kasar Rasha ko da yake hukumar kwallon kafa da kasar Brazil bata ce komai ba a kan wannan zance zuwa yanzu haruna mamman Bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Babban daraktan harkokin yankin Asiya a fadar White House da harkar tsaro Matt Pottinger wanda ya ziyarci miyamma a watan Yuli daga sha hudu zuwa sha shida don ganawa da manyan gwamnatin ƙasar da ƙungiyoyi masu zaman kansu don tattaunawa da kyautata dangantaka tsakanin ƙasar Amurka da Myanmar. Gwamnatin Amurka na nuna damuwarta na yadda ake ci gaba da samun rikice-rikice a yankin arewa maso gabashin miyamma musamman Kanci da jihar Shan. Rikicin na jihar Rahin, wanda ya hada da yadda ake samar da hodar Iblis, wannan babbar matsala ce wadda hakan zai haifar da matsananciyar koma baya ga ci gaban kasar miyamma baki ɗaya. Rikicin jihar Rahin ya haifar da babbar cikas ga aikin agaji wanda hakan ya dakatar da gudanar da ayyukan a yankin. gwamnatin Amurka na nuna rashin jin daɗinta na wani lokaci. Amma riƙe matsayinta na ƙawance don taimaka ma al'umran Myanmar su warware matsalolinsu da ke tsakani a jihar Rahin da sauran matsalolin da suke fuskanta. Manufofin gwamnatin Amurka dangane da Myanmar na cikin manyan manufofin Amurka a yankin wajen samar da walwala da buɗe ƙofofinta. wanda hakan yake da matuƙar mahimmanci don samun nasara da ci gaba. A tsarin buɗe ƙofa ga kowa, a ƙasashen za a daina kisan gilla, za su iya kare ƙasarsu da mutuncinta, za a samar da shugabanci da adalci ga al'umma. Kana al'umma za su mutunta juna da ba kowa haƙƙin shi na bil'adama. Haka kuma duk ƙasashen za su samar da zaman lafiya a tsakaninsu da magance duk wasu rashin jituwa. Ƙasashen Asiya sun taka rawa musamman wajen ganin an inganta ƙawancen buɗe ƙofa ga ƙasashe maƙota. Gwamnatin Amurka na buƙatar ƙawance da duk ƙasar da ta shirya da mutunta juna da adalci a kasuwanci da bin dokokin juna. Gwamnatin Amurka ta kashe kimanin dalar Amurka miliyan 120 a shekarar da ta gabata don tallafawa zaman lafiya, demokuraɗiyya da ci gaban ƙasar Myanmar. gwamnatin Amurka na aiki kai tsaye da manoma, 'yan kasuwa, bankuna da wasu ma'aikatu don ganin an taimaka ma al'ummar yamma, da zummar cimma moriyar tattalin arziki da ci gaba. Kuma muna aiki da ma'aikatar lafiya da ta wasanni da wasu ƙungiyoyi don inganta tsarin lafiya. Gwamnatin Amurka na taimakon mutanen mayamma don samar da demokuraɗiyya wadda za ta horas da matasa sanin makamar shugabanci ganin sun ba da tasu gudunmawa wajen magance matsalolin da suke afkuwa a mayamma. Gwamnatin Amurka na ci gaba da horas da jami'an tsaro da ma'aikatan shari'a don ilmantar da su. Sama da shekaru goma, Amurka da Mayamma na ƙawance kan goyon bayan gwamnatin Amurka na zaman lafiya, 'yanci da ci gaban demokaradiyya a Mayamma. Gwamnatin Amurka a shirye take ta ga an samar da zaman lafiya a mayamma da ci gaban demokaradiyya kana da ci gaba mai ɗaurewa hakan kyautatawa ce ga ƙasar mayamma da amurka sharhin muryar amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice. takaice rahotanni sun nuna cewa gasar cin kofin duniya ta wannan shekarar da aka gudanar da ake gudanarwa a rasha ita ce gasar cin kofin duniya mafi tsada da aka taba shiryawa inda aka nuna cewa an batar da zunzurutun kuɗi sun kai dala miliyan dubu sha biyar na amurka wajen shirya wasannin an kashe akalla dala miliyan dubu uku a kan ginawa ko gyaran filayen wasanni guda sha biyu yayin da kuma aka batar da wasu dala miliyan dubu takwas kan samar da kayan aiki da suka hada da sababbin hanyoyin mota da hanyoyin jiragen kasa da kuma filayen jiragen sama duk sababbi garas kasar brazil ta shirya kasar brazil da ta shirya gasar cin kofin duniya ta karshe kafin rasha dala dubu miliyan wato dala miliyan dubu sha ta kashe wajen shirya wasannin a yanzu kuma a yau shugaban amurka donald trump uh, ya wuni yana ganawa da manyan kusoshin majalisun dokokin amurka na jam'iyyarsa ta republican don neman hanyar da za a bullo wa fusatar da amurka suka yi da manufar gwamnatin kasar na raba yara ƙanana da iyayensu to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sauran shirye-shiryen sashen na muryar amurka yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma julie gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni sai injiniyanmu na wannan dare mr carol baba ya kuma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin salamu alaikum